baya ka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da kasancewa a wannan lokaci wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan wani takaitaccen saƙo ne bayansa kuma zan buɗe layin waya wanda idan na buɗe ina buɗe insha Allah tabaraka wa ta'ala duk mai kira bayan mun gama karatu amma nake so a kira insha Allah bayan mun gama karatu duk mai kira kuma sai ya kira kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala ba za mu daɗe ba amma kamar yadda yan uwa suka gani ahalan malam saddiku a ahalan bikon kamar yadda yan uwa suka gani insha Allah tabaraka wa ta'ala title din karatunmu sunansa shin ibn taymiya shehul islam ne ko shehin mahaukata mhm. wannan shine title din karatunmu ibn taimiyya shehul islam ne ko shehin mahaukata a wannan saƙo ne na farko zuwa ga 'yan uwanmu 'yan ɗariƙa wato masu cewa masu gaya muku cewan suna kiran kalman hauka suna dangantawa malamanku to ga amsa cikin sauƙi ba daga wajen bakin malaman ɗariƙa ba ba daga bakin mu ba mu ba ba daga bakin mu mu yan ɗariƙa ba ba daga bakin malaman mu ba a'a daga bakin malaman da kafin a san zuwan Shuti tijjani radiyallahu ta'ala da shekara ɗaruruwa za su ba da wannan amsan yanzu shin ibn taimiya shehin musulunci ne ko shehin mahaukata da haka kaga ya rage maka kai ba salafi. ka san a wani tsari kake in kana neman cikakken mahaukaci to ka samu shehinka <laughs> ba kuma yanzu ni littafi zan karanta maka duk tsiyarka kuma baka isa ka duba ka ce babu ba eh da aljanancin salafiyancinka duk bala'inka in ka koma ka gani malaman duniya kaf kallon shehinka suke a mahaukaci kaga shi in ka zo ka kira ni mahaukaci ko ka kira wani malami na mahaukaci mai kai <laughs> dama kai ma kanka an kira shehinka mahaukaci kai ma taɓaɓɓe ne kai ma ne kana bukata kai ka magani wai majinunu ne yudawi majnunan eh mahaukaci ne yake maganin mahaukata ibn taymiya mahaukaci yana maku magani ko mahaukata kaga karshe <laughs> natijar da za ta fita shine hauka to don haka ba wani abu bane ya jawo zan yi wannan karatu da zan yi yanzu wani bawan Allah da na ji maka tausayi kwarai daga ƙasar jigawa wanda tsakaninmu da kai ban so mu fara yin wannan ba ka tsaya ka isar da da'awar salafiyancinka a yanda za ka isar tunda yanda Allah ya haɗa a shekarun da muka zauna muka yi karatu tare ka zo yanzu kai kana iyar da da'awan ka iya fahimtar ka ni ma ina iyar da da'awa ta iya fahimta na to bai kamata haka kawai haka kawai ban taba ka ba kawai ka je ka taɓo ni ka riga ka san kuma ni ga yanda nake yawwa akan abin da ya shafi malaman ku ba wani hakuri mai zurfi nake da shi ba ka taɓo ni kawai ka zo kawai ka ce ka kama zagin malamai na kana jingina musu hauka haka kurum haka kurum ban san me na maka ba ban san me na maka ba kuma in ma dan taba ka ne da ake yi ake shafa kan malaman ku cha nake nayi kwana biyu ban yi wannan abun ba tun da azumi rabona da a ce na dan yi taba ibnu taymiya karatun da muke a sarki zaki ma tun azumi ya kama ba ayi ba kusan wata ɗaya kenan ba a karatun ba tare da cewa Allah yadda kwanan nan karatun zai dawo to haka kurum ka kira ka kama cewa malamai na mahaukata ka nima ka ce min mahaukaci to babu shakka ya kamata in gwada maka cikakken mahaukaci yanzu yanzu zaka ga cikakken mahaukaci a karance ba wai da ƙarya inda kake faɗa da baki ba gashi yanzu zaka ga mahaukaci <laughs> wallahi ibnu taymiya ne mahaukaci malamai na ba mahaukata bane kuma zaka ga malaman duniyan da baka isa ka ce ba haka suke ba wanda suka rayu da ibnu taymiya suka ce ibnu taimiya mahaukaci ne ta kai wa ibnu taimiya saboda haukansa har gidan turu an kai shi gidan mahaukata kwarai ba in ji ni ba in ji malamai ba in ji ni ba in ji malamai eh dala masu kira na ga sun fara kira su ya hakuri za ku kira amma sai na gama karatu ba in ji ni ba in ji malamai da <laughs> haka ya rage maka ka san yadda za ka yi ka je ka duba dai waye cikakken mahaukaci cikakken mahaukaci wallahi ba shehu ne na bane cikakken mahaukaci shine ibnu taimiya cikakken mahaukaci da kai shi gidan hauka gashi yanzu zan karanta maka kuma in karanta maka bayan hauka da ta ƙare ma rashin albarka ƙarshen rashin albarka a rayuwa saboda an tabbatar cikakken mahaukaci ne a gidan firizin ya mutu mhm. a gidan firizin ya mutu aka kulle shi har sai da ya mutu a gidan firizin ka kuma fitowa ka kira ni mahaukaci ka ce wa shaunai na mahaukata ka sha mamaki da aka yan uwa a ɗan haƙuri da ɗan abin da za a ji yanzu akan ibnu taimiyan nan akwai wani babban malami rahala mai tafiye-tafiye ya je nan ya je nan wanda ake kiran shi da sheikh abu abdullah muhammad bin abdullahi allawati a tsanji a shahiyar bi ibn batuta akwai babban malamin na wanda na karanto sunansa wanda aka fi saninsa da ibn batuta malamin na ya rasu a shekara ta ɗari bakwai da saba'in da tara yana da littafi mai suna tuhfatun nuzar fi ghara'ibil amsari wa ajaibil asfar a cikin wannan littafin nashi to bari ku ji abin da yake faɗa a kan ibnu taimiya gashi yake faɗa yake cewa wa kana bi min kibaril fuqaha'il hanabila taqiyuddini ibnu taimiya kabiru sham ya takallamu fil fuluni yace a cikin manya-manyan malaman kasan dimishk yace akwai daga cikin manya-manyan unsu akwai ibnu taimiyya wanda ake kiran shi da taqiyuddin yana daga cikin manyan waɗanda suke magana daga cikin malaman hanabila yana magana a fannoni da yawa amma sai ya ce illa anna fi aqlihi shay'an sai dai ibnu taimiyya yana da taɓin ƙwaƙwalwa ibnu taimiyya yana da e taɓin ƙwaƙwalwa to su waye marasa hankali mu ku kum in ji in ya ce illa anna fi aqlihi shay'an a kwakwalwan ibn taymiya akwai motsi ibn taymiya mahaukaci ne yana dan tabin kwakwalwa ba in ji ni ba in ji ibn batuda a cikin littafin sa wanne tuhfatun nazar fi ghara'ibil amsari wa ajaibil asfar to ya ci gaba ya ce wa kana ahlu dimishq yu'azzimunahu ashadda ta'zim mutanen garin dimishq suna girmama ibn taymiya matukar girmamawa ya ce wa ya'izuhum alal minbari ibnu taimiya yakan hau kan mimbari ya yi wa waɗannan mutane wa'azi Wata kallama marratan bi amrin ankarahu al-fuqaha'u wata rana budan bakin ibnu taimiya sai yayi wata magana da abinda malaman fuqaha'u na wannan garin suka yi wa ibnu taymiya inkari suka ce bamu yadda da abinda ka faɗa ba wa rafa'u ila maliki wa rafa'uhu ila nasir suka ɗauki ƙaran ibnu taimiya suka kai gurin sarki nasir sarkin nan da ya ji abin da ibnu taimiya ya faɗa fa'amara bi ishkhasihi ila alqahira sai ya ce a ɗauki ibnu taymiya a kai shi asibitin mahaukata a Ga gashi a duba babu ba sharri ba kage sai dai mu in za ku yi wallahi sai dai ku yi kage da abin da za ka faɗa baka isa ka samo taƙiƙinsa ba amma yanzu wannan gashi na gaya maka baka kuma isa ka duba ko a littafin gidanka ne ka ce ba wannan ba kai ka san akwai fa amara bi ishkhasihi ila ya yace a dauki ibnu taimiya a tafi da shi asibitin mahaukata na alkahira a kai shi ma asibitin mahaukata ya haukace sai yace wa jama'al qudata wal fuqaha bi majlisil malikin nasir wata ka wa jumi'al qudat wal fuqaha bi nasir wa takallama sharafuddin az-zawawi al maliki wa qala inna hadha ar-rajula qala kadha wa kadha wa addada ma ankara al ibn taymiya malamai suka taru suka ritsa ibn taymiya tsakiya suka dinga cewa kace kaza kace kaza kace kaza kace kaza bayan sun tabbatar bai da hujja an kure shi kot, sai aka ɗauke shi sai aka kai shi gidan mahaukata aka ce a tafi da shi asibitin mahaukata kaga malamai suka ce yana da tabin kwakwalwa malamai a ilmance suka tabbatar ibn taymiya mahaukaci ne na ɗaya kenan na biyu aka kai wajen likitoci suka tabbatar ibn taymiya mahaukaci ne kaga malamai sun tabbatar kamar yadda ibn da ya faɗa illa anna fi aqlihi shay'an sannan sarki kuma a mazaunin sa na sarki wa amara bi ishkhasihi ila al-qahira yace a dauke shi a tafi da shi asibitin mahaukata to waye mahaukaci waye mahaukaci tsakaninka da Allah malamai na ko malamanka kawo min yanda aka taba cewa an kulle malami na ko ni an kulle na gidan mahaukata kaga alal akalli ni dai <laughs> da ibn taymiya Najeriya yake yi mu kai shi da wanau <laughs> da wani taimiya a najeriya yake sai mu kai shi da wano ga wani yana rubuta wannan lafazi bai kamata ba bai kamata ba da na karanta <laughs> da na karanta me nayi ni na faɗa sho ne ya faɗa a dai duba a ce babu ka duba ka ce babu baka isa ba ka ce ban fassara daidai ba ko shi ibnu taymiyan yayi kaɗan ka ce wannan littafin zuru ne kai ma ka san ƙarya kake yi akwai a duba in babu na faɗi sunan malamin na faɗi sunan littafin na faɗi sunan shekarar da ya rasu na faɗi lafazinsa cewa ibn taymiya yana da tabin kwakwalwa na faɗi cewa an kai shi asibitin mahaukata a jiya duba in babu ka kuma bugowa ka gaya min magana kan malamai na ka sha mamaki wannan ɗaya ne na baka samfur ne duk da ka kuma ban kyale ka ba yanzu zan ci gaba ban kyale ka ba yanzu zan ci gaba ka kuma bugowa za ka sha mamaki ana zaman lafiya lafiya lau kana gani na dan ja baki na yi shiru na baku ku sarara kwana biyu kawai kuma ka zo ka taɓo ni ka zagi malamai na haka kawai da na makami in wani tsohon karatu ka ji sai ka jira shi ke na ya riga ya shige amma haka kawai ka dara akan mutuncin malamai na me na maka to gashi na gaya maka kuma ba dan wani dalili bane ma yasa na sa nan ban waya ba dan komai ba saboda kai na sa nan ban waya in zaka bugo ka bugo kai ne dalilin da ya sa na sa nan ban waya kai ne dalili in ka isa ka bugo ka yi magana to sannan yan uwa ga wani babban malami wanda bari ku ji shi abin da ya faɗa shi abin da ya faɗa akan abin da ya shafi ibnu taimiyya da almajiransa babban faƙihi ne kuma malamin tarihi ne shine a sheikh shahabuddin ahmad bin abdul wahab al-bakari an-nuwairi al bakari al wanda ya rasu a shekara ta ɗari bakwai da talatin da uku kun ga duk zamani ɗaya suka yi da ibn taimiyya wanda yana da babban encyclopedia babban littafi mai suna nihayatul arab fi fununil adab to shi wannan malamin ya kasance ya rayu da ibn taimiya sun yi ido biyu da shi mu'asirinsa ne ya ga gwagwarmayar da duk aka yi da ibn taimiya to daga cikin abubuwan da ya tsinta wanda lokacin da ya zauna tare da ibn taimiya ga abin da yake faɗa ya ce wa fi hadhihi sana a wannan shekarar fi yawmil isnain السادس من شا السادس a wannan shekarar da nake muku bayani ranar litinin shida ga watan sha'aban utukila shaikh taƙiyyuddini ahmad ibn taymiya a wannan ranar gwamnati ta yi ram ta kama ibn taymiya ta daure shi ta kai shi gidan prison bi qal'a bi qal'ati al mahrusa wani gidan prison da yake dimishq yace hasbal amri asharif a sultani sarki ne a lokacin asharif a sulɗani ya ba da umarni ya ce a kama ibnu taimiya da aka tashi kama ibnu taimiya ba shi ya aka kama ba wa'tu qila ma'ahu akhuhu zainuddin abdurrahman aka kama dan uwan ibnu taymiya zainuddin abdurrahman shi ma aka kai shi aka ce a a kulle shi wa muni aminal futiya aka hana ibnu taymiya ba zai ƙara bada fatawa ba saboda sun gano yana da tabin kwakwalwa waje tima'un nasu bihi aka hana mutane su zo su zauna a yanda ibnu taimiya yake eh, aka ce ibnu taimiya kasu yadda su mutane su kara zuwa su zauna a kusa da shi ya ce wa sababu zalika dalili da anan ne nake so yan uwa ku mai da hankali ku ji dalilin da yasa aka daure ibnu taimiya aka kai shi gidan kurkuku aka ce kuma a kai shi asibitin mahaukata dan an gano bai da hankali ku ji dalilin in ji malamai ga abin da suke faɗa suka ce wa sababu zalika dalilin da yasa aka ce ibnu taymiya bai da hankali a kai shi asibitin mahaukata bayan ya dawo a daure shi a prison suka ce annahu afta annahu la yajuzu ziyaratu qabri rasul la yajuzu ziyaratu qabri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibnu taymiya ya bada fatawan cewan bai halarta a ziyarci kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ibnu taymiya ne bada fatawa bai halarta a ziyarci kabarin annabi muhammadu ba ashe wannan tsohon banza na lukuwa wannan dattijan banza na lukuwa da ya ce wanda ya je kabarin manzo Allah ya yi aikin banza wa ya gado ibnu taimiya yau inda da shari'ar musulunci a ƙasar nan me ya kamata shi ma a kama shi a kai shi gidan kurkuku sannan kuma a kai shi asibiti a sakkwata su duba kwakwalwansa su duba kwakwalwansa domin ta yadda ku gane wannan abu akwai taɓin hankali ibnu taimiya shi kadai ne mutumin da ya tafarrudi da wannan mas'alar ta cewa ba a ziyaran annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka samu waɗanda suka zamanto sun zo daga bayansa amma shi kaɗai ne ya tafarrudi wannan kuma dalilin ya sa malamai suka ce bai da hankali ashe wannan katon dattijan biri na sakkwato dattijan banza da ya fito ya ce wanda ya ziyarci annabi ya yi ziyaran wofi Allah ya la'ance shi Allah ya tsine masa albarka to shi ma ya kamata a kama shi a kai shi gidan mahaukata a kai shi gidan mahaukata a sakkwato to gashi abin da yake faɗa yake cewa abin da ya sa. aka kama ibnu taymiya cewa la juzu ziyaratu qabr rasul sallallahu alaihi wasallam bai halatta a ziyarci kabarin manzo Allah ba wala qabr ibrahim al khalil bai halatta a ziyarci kabarin annabi ibrahim ba wala gairu ma min al anbiya wa salihin bai kamata a ziyarci kabarin wasu annabawa da salihai ba inji ibnu taymiya tare da cewa anan mugun mutanaqidi ne ibnu taymiya mutum ne mai warware kansa a gaba kuma a littafinsa musamman cikin iktidau akwai yanda ya kawo cewa idan kana zuwa jikin kaburburan bayan Allah mala'iku suna gadin gurin ana amsan addu'a a gurin ana kaza ana kaza duka Ibn taymiya shi ya kawo cikin iktidau nan kuma yana inkarin cewa bai ma kamata a ziyarci kabarin annabi Muhammadu ba to da Allah wannan yana da lafiyar kwakwalwa yana da lafiyar kwakwalwa kai nake yi dan jigawa Ibn taymiyan ka yana da lafiyar kwakwalwa ka dai nemo mahaukaci shehu na lafiyansa lau amma ka ji mahaukaci daga littafi ka kuma kira na ka gayan wannan magana ka sha mamaki wannan ba komai bane kumbular da zan fito maka da ita sai tafi wannan radadi wallahi wallahi ka ka ka daidai ka nemi wasu in ka gaya musu su ce maka a ah, mu wallahi ba mu sha ja su jaga amma ni ka kira ni wani basalabe ka kira ni ka kuma zuwa ka taba shaune na ka sha mamaki wallahi sai dai Allahumma baka kai in kula ka ba wannan baka kai in kula ka ba ina kallon ka mazaunin kawai mashiririci baka san me kake yi ba wannan ba zan kula ka ba amma fa in ka kai a kula ka ka taba ka ta to billahi allazi ka kan wurina. wallahi bani da hakuri akan shegunai na ko na miskala zarratin wanda ka san wannan ka kuma kuma fitowa ka ƙara yi ka gani wala qabra ibrahim al-khalil haka ibnu taymiya ya faɗa yace wa tawajjaha ba'du ashabihi wa huwa Shamsuddin Muhammad ibn Abi Bakar ibn al-Qayyim ɗaya daga cikin almajiran ibn Taymiyyah abokansa wata rana ya tashi wanda shine Imamul Madrasatul Jawziyya ibn ibn al-Qayyim al-Jawziyya kenan a wannan sanan ya tafi li ziyaratil Baitul Maqdis domin ya je ya ziyarci masallacin Qudus yace faraqa min baran sai ya hau kan minbari fi haramil Qudus a cikin farfajiyan Qudus din Asharif wa wa'azan nasa yi wa mutane wa'azi wa zakara hadhihi al-mas'alata fi asna'i adhihi. ya ambaci wannan matsalar ta cewa ba a ziyarar manzan Allah lokacin yana wa'azi wa kala sai ce ha ana min huna arji'u wala azurul khalila yace gani nan ni ibnul qayyim almajirin ibnu taymiya daga nan zan juya ba zan ziyarci annabi ibrahimul khalil ba alaihi wa ala nabiyina abdul salatu wassalam ya ce waja ila nabulsa wa amala majlisa wa'azin ya kara zuwa garin nabulsa ya kara yin wa'azi ya ce wa ada kalamahu ya ƙara maimaita zancensa wa ƙala ya ce wala yuzaru kabarun nabi sallallahu alaihi wasallam bai halatta a ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wala yuzaru illa masjiduhu ba a ziyartan annabi alaihi salatu wassalamu sai dai a ziyarci masallacinsa duk wanda ya faɗa ka Allah ya tsine masa albarka ka inan man kana kowaye shi in ziyarci masallaci masallaci annabi yana guri ka zai kana gaya min wani masallaci in ziyarci masallaci wannan dalilin ne fa ta ba wa albani daman ya faɗi cewa a cire kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin masallaci saboda mazari ne na shirka ka rasa mutanen nan mai manzo Allah ya musu to wai ku bar musuluncin mana dole ne kun yi musuluncin da annabi ya zo da shi ba kiristanci ne ba yahudanci ne ba budanci ku fita ku koma wani addini mana amma ku ji duk su suka koya musu wannan iskancin su ibn al-qayyim wala yuzaru illa masjiduhu masallacin annabi kawai ake ziyarta yace fa da ahlu ahlu nabulsa qatlahu mutanen nabulsa garin nabulsa suna jin wannan maganan suka tashi suna neman su kashe shi ya sun kuma yi daidai ka gaya wa annabi wannan maganan suka nemi su kashe shi fahala bainahum wa bainahu mutawalliha aka samu yan abin nan a a samu me ake suna jami'an tsaro jami'an tsaro suka kare ba a kashe shi ba a lokacin suka kare shi wakata ba ahalul kudusi mutanen kudus malamai dandanan suka dauki alkalami suka yi rubutu wa ahali bulsa da mutanen garin nabulsa wa dimishk da mutanen mishk bima wa qaminu gafa abinda ibnul qayyim almajirin ibn taymiya yazo ya mana fatalabahu qadul qudati sharafuddin almaliki aha dodon ibn taymiya kenan sharafuddin almaliki ya ce to a nemo min shi a kamo shi a kawo min shi fata gayyaba anhu ibn al-qayyim sai gudu di yanda ya ji ana neman shi sai gudu yayi ta guduwa wa badara bil ijtima'i bi qadil qudati shamsuddin muhammad bin muslim al-hanbali qadil hanabila sai sauri ya gudu wajen wani alkali shine shamsuddin alkalin hanbaliya tunda maza ba su ɗaya ne sai ya gudu wajen sa wa taba inda hu yaje je ya ce ya tuba wa qabila tawbatuhu taubatahu shi wannan alƙali ya karɓi tubansa wa haƙana damahu ya kiyaye jininsa walam azirhu sannan kuma bai yi mai ma wani hukunci ko wani azaba ba to bayan an gama wannan fana hadal fuqaha u dimishq inda zalika wa takallamu ala shaykh taqiyuddin wa katabu futiyan tatadammanu ma sadara minhu malamai suka tashi suka yi wa ibnu taymiya ca suka dinga rubuta gashi kace kaza kace kaza kace kaza wa zakaru hazihi almas'alata wa ghayraha suka ambaci wannan mas'alan ta cewan ibnu taymiya bi halatta a ziyarci annabi ba da wasu mas'aloli da wasu daban fa aftal ulama bi kufrihi malamai a lokacin kaf suka yi fatawa suka ce ibnu taymiya kafiri ne shehin ka mai wannan azarbabin ne zaka zo kana kana kana kiran shehunaina kana mun rashin mutunci malamai suka ce ibnu taymiya kafiri ne fa aftal ulama bi kufrihi ibnu taymiya ya zama kafiri wa uridatil futiya ala na'ib saldana bisham al-amir saifuddin wannan fatawar aka kawo wa shi sarkin garin aka ce ga fatawar da aka yi fatala sultan bizalika sultan ya leka ya ga komai ya ce ya ga fatawan malamai fajalasa sultan fi yawmi silasa at-tasi wal 20 min shahr rajab bil maidan alladhi huwa bidhail qal'a jabal malam sarki ya zo ya taro fadawansa da kujera aka zo aka samu guri aka zauna akan wannan fatawa da aka yi akan cewan ibnu taymiya kafiri ne wa hadarar qudata wal ulama sarkin ya kira malamai ya kira alƙalai wa arada alaihim ma warada fi amrihi min dimishk ya gaya musu to ga abin da ya zo min daga malaman dimishk akan abin da suka faɗa akan ibnu taymiya fa ashara qadil qudat badruddin muhammad bin jama'a ash-shafi'i qadil qudad muhammad bin jama'a shafi'i sai yayi ishara da cewan bi itiqali ƙiyyar dinil mazkur cewan aje a kulle ibnu taymiya a daure shi fara sama bi itiqalihi wa mana'a min al futiya sarki ya bada umarni yace a kulle ibnu taymiya a hana shi yayi fatawa wa an nasu sarkin wa nasa sarkin ya hana mutane milal ijtima'i bihi kasa su zauna da ibnu taymiya kuma ya yi umarni an yi addaba man huwa alamu utaqadihi duk wanda yake kan aqida ibnu taymiya a kama shi a hukunta shi wa tawajjaha baridu bidhalik malam sarki umarninsa rubucin da ya da sako da ya bayar shi shikenan aka yi ta yadawa a gari da mishka fi yawmil isneni. wannan umarni da sarki ya bayar ya isa garin da mishka ranar litinin sadis sha'aban shi daga watan sha'aban fatu kila daga nan suka yi ram suka cafke ibnu taymiya wa ƙuri almisalu sulɗani aka karanta umarnin sarki na cewa a ɗaure shi a ɗaura wanda di yake kan a hukunta wanda yake kan a ƙira irin ta ibnu taymiya ba da salatul juma'a bayan sallan juma'a al'ashir min shari a goma ga watan sha'aban kenan alas sudda bi jami'i dimishk sun ba ƙadil ƙudat alqadwini jama'atan min ta taqiyuddin sai shi alƙalin ya ce to a fara kamo min almajiran ibn taymiya a fara kamo su aka fara nemo su ana nemo su ɗaya bayan ɗaya da ya zo a fiyomil juma'ar rabiru 20 min shari ila madrasat al-adiliya wa kanu qad i'tiqilu bi sijnil hakim lokacin an kama su an daure su a kurkukun sarki fadda alal imad isma'il alƙalin almajirin ibnu taymiya na farko da aka fara kawo shi gaban alƙali aka ce ga laifinka shine al imad isma'il ibnu kasir kenan e ibnu kasir wanda aka ji suna ibnu kasir shi ne shi ne alwajiri wa taymiya da farko da aka fara cafko shi wanda shi ibnu taymiya ibnu kasir din nan a siriki ne na jamaluddin al-mizzi sirikin jamaluddin al-mizzi ne shi aka fara cafkowa aka kamo shi aka ce masa daga cikin laifin ka kace inna taura wal injil lam yubaddala wa annahuma kama unzila at-taura da injila na nin kiristoci ba a canza su ba yanda suke haka suke fa an kare ya ce wallahi ni ban faɗa ba fashuhi da alaihi dalika aka nemo shaidu suka ce wallahi ka faɗa fadure ba aka kawo bulala bidurrati aka zana ibn kasir wa ushira aka ce a zaga da shi cikin kasuwa a nuna shi a ce gashi nan wa udilika sannan aka sake shi kun ji abin da aka yi wa ibn kasir sannan alƙali wadda ala abdullahi al-iskandari wa salahi al-kutubi wa gairihima bi umurin sadarat minhum fasabata zalika alaihim faduribu bidurra wa ushuru fil baladi alkali ya sa aka kamo wani daga cikin almajiran ibnu taimiyya sunansa abdullahi iskandari da akwai as-salahul kutubi aka kamo su aka yi musu hukunci bayan an tabbatar da laifinsu aka musu bulala aka sake su sai aka nemo goga inuwan ibnu taimiyya shine shamsuddin ibnu alqayyim aka kamo ibnu alqayyim aka ce to shi ma ibnu alqayyim ya zo shine imam madrasatul jawziya wasu ila amma sadara minhu fi majlis wadhihi bil qudus wa nabulsa aka tambaye shi akan batun da yayi cewan ziyaran manzon Allah babu kyau abin da ya faɗa a bulsa da kuma qudus cewan kace ziyaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu kyau aka kamo shi aka ce me zaka ce akan wannan fa an kara zalika sai ya rantsa ya ce bai faɗa ba malami da ƙarya ka ji malaman ka maƙaryata su yi abu su ce ba su yi ba fashahida alaihi fashahida alaihi man hadara majlisahu bima talaffaza ko majlisaihi bima talaffaza wanda suka halarci majalisin san suka ji me ya faɗa na cewa ziyaran annabi da ziyaran annabawa ba kyau suka zo suka ba da shaida suka ce ya faɗa mimman kad kana tawajjaha min uduli dimishk li ziyaratil baitul maqdis wadanda aka samu wasu adalai lokacin sun tafi su je su ziyarci al baitul maqdis fa thabata zalika alaihi da haka ya tabbata fadriba bidurra shi ma aka kawo bulala aka tsima shi ibn al-qayyim wa ushira ala himarin aka dora shi akan jaki ana yawo da shi a daura bayan an zane shi aka dora shi akan jaki bidimish wa salihiyya aka yi ta yawo da shi a cikin garin dimish da unguwar salihiyya wa kuyi da aka daure shi wa tuqila bi qal'at dimish shi ma aka ce a kai shi gidan prison din dimish a je a kulle shi falam yadhal fi litiqali ila yawmi thulasa al-20 min hijja sana 28 bai kasance yana ɗaure ba ba kunce shi ba har sai da 20 ga watan zilhijja shekara wato ta sana 28 shekara ta sai da shekara 28 fa an anhu aka ce an sake shi fi hadal yawmi a wannan rana wa hadara ila qadil qudati shafi'i fa sharita alaihi shurutan faltazamaha yazo wajen alkali aka bashi sharuɗa ba zai ƙara cewa ziyaran annabi ba kyau ba ya yadda ba zai kara faɗa ba sannan aka sake shi wannan ibn al kenan to dan Allah yanzu me wannan wanda yake da malamai irin waɗannan kai ne zaka zo kana zagin wani in ka san me kake yi kai aqidan ka kawai ina ruwanka da malamai na ban maga komai ba kawai ka kira ni dan sunan mun zauna mun yi karatu tare ga zo kana surfana wane shehin kama kaza kaza kaza ka ƙara faɗa min wallahi tallahi ibn taymiya ya luke na lugugui tashi kuma ni ka gani da yanzu ni matsalar ka irin wannan da abin da aka ɗebo kan shore na karya ne idan ka ɗebo daga wajen malaman ka amma ni waɗannan <laughs> wanda suka rayu da ibn taymiya ne kuma ba yan ba ba yan tijaniya bane zamani ɗaya suka yi da ibn taymiya ga abin da suka faɗa mahaukaci ne an kai shi asibitin mahaukata wasu ma suka ce kafiri ne aka ɗaure shi a firizin almajiransa ma aka ɗaure su aka musu bulala ga ɗora sa kan jaki duk gashi nan haka malaman ka aka faɗa a kansu da haka a ibn hajar al-haythami yake faɗa cikin littafinsa al-jawharul munazzam fi ziyaratil qabril mukarram yana yi wa ibn taymiya raddi akan hana ziyaran kabarin manzo Allah yace man huwa ibn taymiya waye ma ibn taymiya hatta yunzara ilaihi da har za mu juya mu kalle shi wai dan yace ce ziyaran kabarin annabi ba kyau aw ya'ula fi shay'in min umuri dini alaihi ballantana a ɗauki wani al'amarin addini a kaiwa ibnu taymiya ya ce ba da huwa fatawa wal huwa illa kama qala jama'atun min al a'imma alladhina ta'aqqabu kalimatihi al fasida ai ibnu taymiya ba zai ba wani abu bane banda kawai wani mutum ne wanda malamai suka ba da mummunan shaida a kansa bisa kalmominsa munana wa hujajihil kasida da raunanan hujjojinsa hatta azharu awara saqatatihi suka dinga bayyana rauninsa da da'ifancinsa da irin kusakuransa wa ƙabahi a huhamiyi da munanan tunaninsa wa galadati da kusakuransa daga cikin malaman kamar su irin al'izu bin jama'a suke cewa ibn taimiyya abdun adallahu ibn taimiyya bawa ne da Allah ya batar da shi wa aghawahu Allah ya tabar da shi wa albasahu rida da alhizi Allah ya sa wa ibn taimiyya rigan jin kunya ya ishe ka dai a ce maka mutum a ce sai an taba kwakwalwansa an je an duba kwakwalwansa to gashi nan ga shari yake faɗa ma a wani guri da sauransu dai ga su irin su ibnu hajar al-asqalani wanda suka kawo cikin ad-durarul kamina da irin su malaman da irin su al-imam alauddin muhammad al-bukhari al-hanafi wanda yake cewa a ɗaya daga cikin manyan almajiran sa'idu ne taftazani yake cewa man atalaka ala ibn taimiya shekhal islam wanda yace ibn taimiya shekhal islam ne ma yakfuru bi hada al zai iya zama kafiri wannan ra'ayin ala al-bukhari ne yake faɗa da haka ne titil din karatun mu shin ibn taimiya shekhal islam ne ko mahaukaci ne ko shehin mahaukata shekhal islam ne ko shehin mahaukata to irin waɗannan suna nan da yawa da yawa wanda ga shi irin su al'imam taqiyuddin al-hisni cikin dafa eh, shubahi man tashabbaha wa tamarrada yana faɗa a shafi na 90 zuwa 89 zuwa 90 yana cewa qad gharrahu bi nafsihi sana'ul awami alaihi abin da ya rudi ibn taymiya yaban da wawaye suke masa shekul islam shekul islam sai yake dauka shi shekul islam ne yace wannan abin wawaye ne suke yabansa sai ya dauka shi kuma malami ne yace wa kadhalikal jamiduna min al fuqaha <laughs> yace haka jamidai daskararru daga cikin fakihai wanda ba su gane komai su ne suke yaban ibnu taymiya yawwa shi nan malamai dai da dama su ibnul jauzi shi nan su al-imam shekul al islam abul hasani ali bin isma'il al kunawi duk gasu nan abubuwan da suka yi suka ce wata yace wattafaqa al-huzzaq malamai masu basira masu kaifin tunani sun yi ittifaki fi zamanihi a zamanin samin jami'il mazahibi daga dukkan mazhabobi ala su ifamihi cewa ibnu taymiya yana da mummunan fahimta daƙiƙi ne wa kasarati khata'ihi yana da yawan kusakurai wa adami idraki bai da riskan abubuwa lil ma'akhizi daqiqa wa tasawwuriha yace arafu zalika minhu bil mufawada sun gana haka ne ta yadda suka dinga tattauna da ibnu taymiya fi majalisil ilmi ta hanyar ah, eh, ta hanyar ilmi ya ce kai daga ƙarshe ma ya ce ibnu taimiya min a azamil kazabati wal fujjar ibnu taimiya yana daga cikin manya-manyan makaryata al kazaba wal fujjar yana daga cikin manya-manyan fajirai in ji shi ba in ji mu ba ya ce wa annahu la dina lahu utamadu alaihi ibnu taimiya bai da addinin da za a ce an dogara da shi duk wannan akan malamin ka ka zo kana mun magana wai wani malamai na wai wani kaza kaza kaza kana jefa mu dauka ka ƙara yi Don wani wanda ya kara fitowa wallahi ba wani ba zan kula ka ba ka fito ka ce min wani mahaukaci ko ka ce min kaza ibnu taymiya ne zai nuku kawai ba ruwa na wallahi abul fatai kai mahaukaci ne kai mahaukaci ne ce ga shugaban mahaukata ibnu taymiya alhamdulillah ni bani da file <laughs> bani da file amma ibnu taymiya yana da fayil din mahaukata hakila ma da za a je a binciko nan ban file din yanzu yana nan a asibiti a alkahira <laughs> sarki ya ce a kai sha duba kwakwalwansa sannan ibnu baduda ya ce annafi ya qalhi sha'i'an. ibnu taymiya yana da tabin hankali in ji malamai malamai suka ce bai da hankali likitoci suka zo suka tabbatar suka ce bai da hankali a <laughs> asibitin mahaukata <laughs> to kun ji babban babban mahaukaci ne ibnu taimiya duk zagin da kuka mana kansa za mu mayar sai mun ɗauko muku a littafi za mu jawo mu karanta muku mu ce to gashi eh, ka kuma ƙara zuwa wani ya kuma zuwa ya ƙara zagin in dai ka yi son mayar maka Allah mai dai wani jaki ne wannan kuma ba ruwana da shi <laughs> amma in dai ka isa mayar maka ko kai wani malami ne <laughs> ka fito ka taba malaman mu wallahi littafi za mu jawo mu nuna maka babban da abin da ka faɗa in ka ce ma ka ce mu ce maka ga ma ka ce ibnu taymiya ka kira malaman mu fasikai mu ce maka ga babban fasiki ibnu taymiya ka kira malaman mu fajirai mu ce maka ga babban fajiri ibnu taymiya komai akwai shi yana rubuce a sajjale e wannan kuma samfur ne dan kaɗan ka kuma fitowa dan ya rasulullahi ka kira ni ka ci mutunci na ka kuma fitowa ka ci mutuncin malamai na ka sha mamaki wallahi yawa kuma da aka yin uwa ku rike duk wani wanda ya kara ce muku wana naka mahaukaci ko shehin ka mahaukaci da Allah ku ce mai ga babban mahaukaci kowa ya ji an kai ibnu taymiya gidan mahaukata malamai malamai da likitoci sun tabbatar babban mahaukaci ne yawa ku ci gaba da zagin shehunan mu kar ku bari dan Allah ku ci gaba kar ku bari dan girman Allah da haka wannan shine takaitaccen jawabi Allah ya datar da mu albarka annabi alaihi salatu wassalam a zan bude layin waya mu dauki waya daya zuwa biyu na ga jama'a an kira an kira an kira an kira ana ta kira to amma dai alayi halin a hakuri a insha Allah wannan shine takaitaccen jawabin da nake ganin in kunne ya ji sunan wannan jawabin to gangan jiki ya tsira eh, in kunne ya ji gangan jiki ya tsira kuma mu Allah ya sani ba mu da niyan haka kawai mu haura wa wani ba tare da ya haura mana ba ba mu da niyan mu haura wa kowa in ka ga mun haura wa wani to ka tabbatar wallahi lazi la ilaha illa wa ya haura wa shehunan mu to kuma ba mu ga dalili ba da kai wani karamin alhaki zaka zo ka taba shehunai na a cewa yana tsaya ina maka raddi kai awa sai dai in haru wanda nake ganin in na taba shi dai na zan yi yankan uwa ya ishi dan tayi in na yanka ta miyan da kai da shi ya duk kun mutu in ya rayu ka rayu in ya mutu ka mutu wannan shine hakikanin abin da yake faruwa amma jama'a su sani ba mu da maslaha ko wani riba cikin zuwa kawai mu dinga taba malaman su haka kawai su suke jawowa su suke jawowa yawa su suke jawowa ah, yawa su suke jawowa kuma abin takaicin ma mafi aksari za ka samu allahumma salli ala na rasulillah <laughs> irin malaman sun fa su mutumin gombe ne shirbucin gombe shirbucin kawai ka zo kana magana magana ba basira ba fasaha ba komai kawai sai dai kafurta mutane kuma an zo an yi wannan maganan abun mamaki wai ka ga ba wahabiye ba wahabiye ya fito yana ce maka wallahi tallahi wane yana zagin malaman sunna duk masu zagin malaman sunna mun mun zaga malaman sunna malaman sunna malaman sunnan wata sunna ba dai sunnar annabi ba sai dai sunnar ibnu taymiya wannan tsinanne sunnar ta ibnu taymiya da ya kawo sunnan dasa bama bamai sunnan yanke mutane da kashe su da sunnan raba kan al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da raba kan ma'aurata wannan in wannan sunna ce wannan sunna ta ibnu taymiya ita kuke faɗa na ku malaman wannan sunnan ne amma sunnar annabi ba ku da alaka da ita ko ta kusa ko ta nesa ba ku da alaka da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta kusa ko ta nesa wannan shine hakikanin magana yawwa assalamu alaikum almajiri malai na wani lafiya kala alhamdulillah da muke tare a alhamdulillah kana magana da muhammad shatima daga sokoto na malam muhammad shatima daga sokoto akwai dan jawabi ne eh, na kwaye eh, akwai dan jawabi da nake so in na'am su farko dai an sha ruwa lafiya lafiya kalau alhamdulillah so madalla an yi sallah lafiya alhamdulillah mun gode Allah So madalla Allah maimaita mana amin amin amin ya rabu alfarman ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu eh, gudunmuwa da kuke barwa ubangiji ya saka muku da alkhairi amin amin amin ya rabbi girman annabi da alqur'ani alaihi sallam sallallahu alaihi sallam. dan shek ahmad tijani dan shek ibrahim yes sallallahu anhum radiyallahu anhum eh, amin amin da ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wala ina da tambaya ne to Allah ya sa na sani insha Allah alhamdulillah saboda kuma tambayar da nake da ita akwai ɗan karancin eh, sani shi yasa nake so in wannan Allah sa na sani akan karatun da muka yi eh kuma a kuma na'am akan karatun da muke yi ne yanzu a a ba akan eh kusan dai eh, to ai ya eh, kamar dai ya shafi karatun ne tunda wajen bangaren annabi Muhammad ne alayhi salatu wassalam bismillah Allah sa na sani sallallahu alaihi wasallam malam na dade ina mafarkin annabi Muhammad ana nuna mai shi menene ake nufi da ni me ake nufi eh me ake nufi da me ban ji me kace ba ban ji tambayin ba an ce na dade in mafarkin ya rasulullahi na'am sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam shi Allah me ake nufi da ni alkhairi ake nufi da kai alkhairi ne babba oh. alkhairi ne babba mafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah mu sallallahu alaihi wasallam ai ba mu amin amin domin abin da yasa na farko babba wanda ba zan taba mantawa da shi ba mun taɓa yin sama kana ji wannan eh. yanzu yadda kake magana duniya tana ji kuma babban alkhairi ne wannan da ka san kowane abu in dai gol ne ɓoye shi ake yi amma dai mafarkin manzo Allah ko yaya ka mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam alkhairi ne a kuma abin da mafarkin ya yi maka ishara da shi wani abin alkhairi ne ka yi a yi ta sadaka kuma a yi ta annabi salati sallallahu alaihi sallam eh, insha Allah eh ina ba da wannan insha Allah sanadallah sanadallah eh, wallahi gode na gode Allah saka da kai Allah na gode gode masha Allah wannan wani dan uwa ne mu tahidi Allah ya saka masa da alkhairi wanda ya bugo ya yana cewa yana ta mafarkin annabi alaihissalatu salatu wassalamu to Allah mu ma ya datar da mu Allah ya sa damu da annabi alaihissalatu salatu wassalamu Allah ya ba mu alkhairi na abinda duk wanda yake ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai samu mu ma Allah ya ba mu insha Allah tabaraka wa ta'ala uh, assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum to ba jin ka kai hakuri insha Allah tabaraka wa ta'ala ka buga daga baya insha Allah to yan uwa ala halin kamar yadda na ce muku bana son karatun ya dade insha Allah tabaraka wa ta'ala mun samu kiran mutum ɗaya mun ɗauka muna roƙon Allah ya datar da mu kuma wannan ya zamanto gargaɗi ne lita iya hauzunan wa'iya ita ta iya hau zunin wayiya wanda duk bai taba mu ba ruwan mu da shi wanda kuma ya hauro mana to shi shikenan abinda duk zai ji shikenan sai ya hakuri Allah ya dace da mu Allah ya ba mu albarka annabi alaihi salatu wassalam Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa